بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو من رباه شابيو ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ta yi daidai da goma sha uku ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna nan cikin surata goma ita ce suratu yunus alaihissalam a jiya من تأيى كريشان آياتا ستن دهدو فدن الله سبحانه وتعالى لأم البشرى في الآيات الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يوم بإذنه تعالى زام تاشني فرقا آية ستن دهدو faɗin Allah ta'ala wala yahzunka qawluhum قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم Allah madaukakin sarki ya ce wa la ya'zunka qawluhu kada ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kada maganganun da kafirai suke faɗa a kanka dangane da Allah subhanahu wa ta'ala da haɗa tarayya da gumaka kada wannan magana ta fusata ka da ɓata maka rai ta musguna maka ba don komai ba saboda inna laizzata lillahi jami'a lallai buwaya baki ɗayanta ta Allah ce subhanahu wa ta'ala saboda ka dan wani yayi abin da ya fusata ka wannan kada ya dame ka domin ba zai iya maka komai ba zaka samu kariya daga Allah huwa sami'u Allah shine mai yawan sani mai yawan ji al'alimu mai yawan sani mana yana jin abin da bayi suke aikatawa kuma ya san dukkanin abin da suka yi kowa kuma zai ga sakamakon abin da ya aikata malamai na cewa faɗin walaya zunka ƙauluhum suka ce shine ƙaulu ha'ula'il mushriki mana maganganun da mushrikai suke yi a kanka suke yi a kan addininka suke yi a kan littafinka maganganu a kanka suna cewa lasta mursala wa kafaru lasta mursala haka Allah ce kafirai na cewa kai ba manzo ba ne kaga wannan suna faɗa ne domin su musguna ma magana a kan littafinka da Allah ya saukar ma shi ma suna ƙaryatawa da ce in haza illa ƙaunul bashar haka nan wato musuluncin kansa ba su kyale shi ba inna aba ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun mun da iyayenmu suna kan wata aqida kan wani addini kuma gurbin su zamu bi gwadaban su zamu tafi a akai kaga waɗannan maganganu gaba daya maganganu ne na ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama to shi sanya sai Allah ya ce kada wannan magana ta mushrikai ta tsata maka rai mala yake anan wasta'in billahi alaihim wa tawakkal alaihi kawai ka nemi taimakon Allah akan irin wannan maganganu da suke a kanka wa tawakkal alaihi ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga wannan gaba tana nuna mana ɗayan abubuwa biyu abu na farko معلوم أن أقوال المشركين التي تؤذن النبي هي أقوال التكذيب والاستهزاء abu ne sananne maganganun nan da suke fusata manzan Allah su bakanta masa ai su ne maganganu na ƙaryatawa da izgili shi za aka shafe maf'ulul qaul din kawai aka ce wala ya'zunka qauluhum ina maf'ulin qawl ma'zufu saboda za ka iya kaddara abubuwa da yawa wala ka qawluhum kada magana su ta sata ka ta bata makarai rai wata irin magana na izgili da suke ma sai kai ba manzo ne izgili da karyatawa da suke ma littafinka izgili da suke ma addini to an bar wannan maf'ulin qawli ma'zuf ne domin ya zamana wato ka iya kaddara duk wani abu da kake ganin mummuna ne kafin yana faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallama ko akan addininsa ina fata an gani sannan abu na biyu manufar wannan aya ba wai ana nufin kada manzan Allah ya ji aushi ya ji ɓacin rai ya ji bakin ciki don an faɗa masa ɗere-ɗeren waɗannan maganganun ba ne saboda ai yana da ɗabi'a irin ta ɗan adam shi kuma ɗan adam duk abin da aka yi masa na musgunawa na rashin kirki ai yakan ji ba daɗi haka ne kuma haka bane to shi ma manzo lan an masa yakan ji ba daɗi domin wani lokacin an zo an faɗa abin da ya faɗa ko abin da ake faɗa a kansa ai akan ga fuskarsa ta canja lokacin da ya rabo wani kafiri ya ce wallahi hadihi qismatun ma urida biha wajhullah na rantse da Allah wannan rabon ba Allah aka nufa ba kuma annabi ne ya rabon amma wani ya ce wallahi ba Allah aka nufa ba abdullahi dan masu ce wallahi sai na ce masa wallahi sai na gaya annabi ya ce ina zuwa na gaya manzan Allah su lalai Salama sai na ga fuskarsa ta canja kaga shi yana jin yana jin ba daɗi ina fatan gani kuma can sai dariya sai ce rahimallahu fi Musa Allah ya ji kan uwa na Abu Annabi Musa qad ya bi akthar min haza fa an cutar da shi da mafiye da wannan yayi hakuri kyale shi sai suka ce to manufar ba wai jin haushin ne yana daga ɗabi'ar ɗan adam an masa ba daidai ba zai ji ba daɗi amma me yi manufar da Allah ya ce wala ya azunka qawluhum manufar kada jin haushin yayi tasiri a zuciyarka yayi tasiri gare ka domin idan jin haushin da cin mutuncin yayi tasiri me zai jawo za ka bar dawa. shi sa duk mai da'awa zagi da cin mutunci ba wai ba zai ji ba daɗi ba zai ji ba daɗi amma kada wannan yayi tasiri akan mai da'awar na fata an gani domin wani za a ga daga an wane ce to na ma daina ina dalili a ce za mun iyaye na daina mai to su dama marasa laifi abinda masu laifi abinda suke so dama ka daina din ina fata an gani tuwa idan aka ci zarafin ka kace to dan an ci zarafi na an yi wanda suka gaba da in dai wannan da awan ce ba zan daina ba sai ran da na rasa rayuwata to anan ina iya wannan na kai karshen jejin da nake bukata maganganun ku ba za su hana ni ba kamar yadda ka san idan an yage ka ba za ka daina sallah ba ko za ka daina dan an baka haushi kamar yadda ka san dan an ci mutuncin ka ba za ka daina zuwa masallaci ba ba ka bane dan wani ya ce ka daina zuwa masallacin nasa ne ba nasa bane za ka daina zuwa sai ka zo kai sallah kai tafiyar ka dan wannan abin da ya ba zai hana ka zo ba to haka bai kamata dan an ci mutuncinka an ci zarafinka akan addinin Allah ko kira ga addinin Allah kai kuma ka daina ba ina fata gani Shi ne babbar manufar wala ya ka qawlu ba wai kada ya ji bakin cikin mani zai ji amma kada wannan jin bakin cikin da bacin ran yi tasiri a kan da'awar na fata an gane shi ta Allah yake masa kasani innal izzata lillahi jami'an buwaya baki ɗayanta ta Allah ce huwa sami'u kuma Allah shine mai ji ya ji duk abin da ake faɗa maka al'alimu masani ne ya san masu faɗa akwai ranakin dillanci lokacin da Allah zai kama su na وما يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا ألا الله مدوكين سركي يشي كسورارا إن لله من في السماوات ومن في الأرض lallai dukkanin abin da ke cikin sammai da dukkanin abin da ke cikin ƙasai su mallakar Allah ne subhanahu wa ta'ala na Allah ne mallakin Allah ne shi sanya aka gabatar da jarin wa majrur anan akan me akan ism mawsul mana man fi samawati wa man fil ardi lillahi mana inna man fi samawati wa man fil ardi lillahi wannan shine asalin jimla amma sai aka ce ala inna lillahi man fi samawa wa man fil dan ya fa'idantar da al'asuru an taƙaice duk wani abu da ke sammai da kasai an taƙaice shi ga mallakar Allah subhanahu wa ta'ala na farko abinda ke sammai da kasai innan halittar Allah ne na biyu bayi ne na Allah na uku Allah shi ke da tasarrufi a kansu yadda ya ga dama suna fata an gani shi za aka zo da wannan siga ta alhasuru a nan kuma za mu ga man fista samawa ce an yi amfani da man ba ma ba man isin mausul ne amma da yawa malaman luga ko malaman na hausa kan fi cewa man an firin jayar da shi akan wa masu hankali ma kuma an farin jayen da shi akan mai marasa hankali da ma masu hankalin ina fata gani saboda kamar fi samawa ce mafi arzi ana nufin waɗanda ke samai da ƙasai daga cikin waɗanda taklifi ke kansu yan adam aljanu da sauran bayan allah irin mala'iku da makamantansu dukkaninsu mallakar allah subhanahu wa ta'ala ne sai malamai suka ce a wannan tafsiri idan an ɗauki man kan mai al'ukala sai ya zamo kenan idan Allah ya mallaki masu hankali masu ƙarfi masu kaza masu kaza min babu aula marasa hankali da sauran sandararin abubuwa su zamo mallakar ubangiji na fata gani wasu malaman na ganin a'a man kawai sun mosul ce shi kuma ismul mausul yufidu al'umum domin suna cikin siyagul umum Al'Asma'ul mausula ism mausul yana fa'idantar da umumi Sau da ka anan da al'aƙilu da gairul al'aƙil sun shiga sai zama dukkanin wanda ke sammai da kasai baki ɗaya. tun daga ita kanta saman da ƙasar da dukkanin sauran halittu masu hankalin da marasa hankalin masu ran da marasa ran sandararru da waɗanda ba sandararru masu motsi dukkaninsu bayi ne a littace ta Allah kuma Allah yana da tasarrufi a kansu idan ya zama na Allah na da tasarrufi a kansu kenan bai kamata su bautata wa kowa ba sai Allah shi sa Allah yake cewa wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka ba komai ya janyo waɗanda wato suke bautata ma wani Allah a matsayin abokan tarayya suke bautata masa ba ma'ana waɗanda suke bautata ma wani Allah a matsayin abokan tarayya ba suna bautata musu ne saboda hakikanin cewa sun cancanci a bautata musu ba a'a suna bautata musu ne a rashin hankalinsu wai don su kusantar da su zuwa ga Allah kuma sun faɗa a wani wurin ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila zulfa wai ba mu ta musu don wani abu sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah kaga kenan sun yadda ba sa ba abin bauta bane su amma wai suna da wani matsayi a gurin Allah da za su musu tsani zuwa ga Allah lafazin maana zai iya ɗaukar nafi in mun ɗauke shi a matsayin nafiyu ma'anar za ta zamo layar tabi'ul mushirikuna shuraka a alal haƙiƙa su mushirikai waɗannan gumaka da sauran abokan tarayyar ba suna bun su ne a matsayin ababen bauta a haƙiƙa ba sai zama bal ya zunnuna an na a tashfa'u autan fa'u suna daukan kawai za su yi musu ceto ne ko za su amfane su ko kuma maɗauki maɗin ta zamo istifamiya ce a nan kuma sai ya zamo ayyu shay'in yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka nan kuma sai ma ta ɗauki wani irin abu ne wani abu ne wannan waɗanda suke bautata ma wani Allah suke bin su a matsayin abokan tarayya ai ba su cancanci su bi wannan abin ba kaga nan kuma zai zama munanawa ne kan wannan abin wato da suke bautatawa kuma bayan Allah shi za sai Allah ya ce in yattabi'una ai ba komai suke bi ba illa zan sai dai zato wanda kuma ba tabbas bane wa inhum illa yakhrusun haka nan ba komai suke ba illa mai zaton cewa haka abin yake amma wannan abin zato ne ba gaskiya ba ne lafazin in yattabi'una illa zan abinda ake nufi da zato a nan al'ilmul mukhti sanin da suke yi dangane da waɗancan gumakan kuskure ne cewa za su kusantar da su zuwa ga Allah sa'an nan wa inhum illa yakhrusun alkarsu shine at-takhmin gina abu akan zato na rashin daidai to wannan shine abin da suka gina bautar wannan Allah akan su domin duk wanda ka tsira me yasa kake bautata wa wannan sai ce ai saboda kaza ko na ga na suna yi ko saboda kaza saboda kaza amma babu wani kwakwaran dalili karɓaɓɓe wanda yake ba da hujjar cewa ya halatta su bauta ta mu waɗannan gumaka ne na إن في ذلك دخل الله ولا lakumul laila litaskunu fihi shi ubangijinku Allah subhanahu wata'ala wanda yake mallakar sammai da kasai baki daya a matsayin bayi gare shi shine wanda ja'ala al laila ya sanya muku dare litaskunu fihi domin ku samu nutsuwa a cikin sa wannan shine mai muku da dare gurin da za ku samu nutsuwa da kwanciyar hankali a cikinsa wannan hara tsira ya sanya muku kuma yini ya zamo lokaci ne mai aske wanda za ku fita neman wato abin da za ku ci kurayi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dare ya zamo lokaci ne na hutu ya sanya yini ya zama lokaci ne na idima al'imam ibn ashur na cewa lamma kabala ta'ala sukuna fi janibin lai yayin da allah maɗaukacin sarki ya yi muƙabala tsakanin nutsuwa kwanciyar hankali a ɓangaren dare bil ibsari fi janibin na'a da kuma haskakawa a ɓangaren yini kuma kowa ya san dare da yini kishiyoyi ne na fatan gani mana ya sanya wato ya yi mukabala tsakanin samun nutsuwa a ɓangaren dare ya alala kumun laila litaskunu fi'i kaga kenan an rataye nutsuwa da kwanciyar hankali da dare sa'annan kuma aka rataya wato haske na yi ne shi kuma da gani mana za a ga abu fayau komai a fili tare da cewa kuma dare da yini kishiyoyin juna ne wannan yana tabbatar mana da wani dalilin cewa wato samun nutsuwa na tattare da rashin haske na fata gani na tattare da rashin aske shi kuma aske ya kunshi karsashi da motsawa zuwa nan da nan ina fatan gani kenan tasirin dare wurin samun nutsuwa wannan duhu tasirin yini wurin kasar-kasar wannan hasken na fatan gani shi ta ce wa zai ja'ala lakum al-layla libatan wannan masu subatan Allah shi ya sanya muku dare ya zamo da fitara ka gani lullube ku da duhu wannan masu subatan ya sanya bacci kuma ya zama hutu sai ce waje ara da shura sai sanya kuma yini lokaci ne na fita a bazama a je a nema kenan akwai hikima wurin samun nutsuwa da bacci da duhun dare domin na da rana ake bacci ta aida an ga abu ko ba haka bane domin wani ya kwanta in ka ne ne yadda yake kwantawar aka ga ya hankali ko da yi tonan TV. ba haka bane amma da yake dare ne sai ka kai baccin ka tayi babu wanda ya sani me kai ya kai bajewa kai ya kai kayan ka sun cire ya aka yi duk wanda ya sani ba haka bane kaga akwai hikima a nan shi sa a wani wurin yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al qiyama man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya abala tasma'u ba ni labari inda Allah zai mayar muku da dare sarmadan har a jiya kiyama dare ake ciki wani ubangiji ne ba Allah ba dai zai kawo muku mai haske babu da an wahala kuma sai ce ba kwa gani ne ba kwa ji ne sai ce to wal ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah kuna hara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi afala tubsiru da za a maida kuma dare da rana har abada kuma har a tarika waye zai zo muku da daren da za ku huta ka zai ce taskunu taskununa fihi sai ce afala na ba ku gani sai ce wa min rahmatihi ina daga rahmatsa ja'ala lakum kuma laila wan nahara ya sanya muku dare da yini sai ce litaskunu fihi dan ku samu nutsuwa a cikin kaga cikin dare wa litabtagu min fadlihi dan ku nema daga falalarsa cikin yini wala allakum tashkuruna dan ku zama masu godiya ga Allah ina fata gani kenan akwai wani gagarumin sirri dangane da rataya duhu da bacci da nutsuwa da kuma rataya wato haske da fita wurin neman wato na kai shi ta Allah maɗaukacin sarki yake ni ga bayi akan wannan yake tabbatar da cewa yayi ni'ima gare su Allah yake inna fi lallai cikin wannan la'ayatin akwai alamomi da suke tabbatar da cikar ikon Allah liƙaumin yasma'una ga mutanen da suke kyakkyawan sauraro na tadabburi wanda zai musu amfani ba sauraro kawai wanda ba zai yi amfani ba qalu takhazallahu walada suka ce Allah ya rikida subhana Allah ya tsarkaka daga rukun ɗa. huwal gani Allah shi mawadaci ne lahu ma fi samawati wa ma fil ardi dukkanin abin da ke tsammai da kasai mallakar Allah ce in indakum min sultani bi hada shin ko ma indakum min sultanin bi hada ma'ana ba ku da wani iko ya ku mutane akan kira zuwa ga wani Allah Allahn da ya halice ku shi yake da iko na kira ga bautata masa shi kadai amma ku ba ku da wani iko na kira zuwa ga bautar wani Allah shine in indakum min sultanin hada mana ba ku da wani iko da ya ba ku dama ku yi bauta ga wani Allah haku ilkina gare shi a taquluna ala allahi ma la ta'lamu shin yanzu kwa faɗa ma Allah maɗaukacin sarki abinda ba ku sani ba shine na danganta ɗa zuwa ga Allah lafazin qalu takazallahu ko takazallahu walada suka ce Allah ya rike dadin nan shine riyawa da wasu suke cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata yana cewa mi mala'iku ƴaƴan Allah ne mata yana cewa kenan Allah yana da ɗa shine Allah madaukakin sarki ya tsawatar musu yace hal indakum min sultanin bi hada in indakum min sultanin bi hada ai ba ku da wani iko akan wannan wanda za ku danganta mala'iku da cewa ‘ya'yan Allah ne ko ba ku da iko da za ku riki wani ku ce dan Allah ne wai shin me ya sanya ne kuke faɗin abin da ba ku sani ba ga Allah mana Allah ya hana kenan ka faɗa abu wanda baka sani ba a wani wurin Allah ya inkari rukun ɗa wa qalu takhadha ar-rahman sai ce me laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu hadda mana kun zo da wani abu mai munin gaske wanda sammai da kasai sama ta yi yunkuri ta yayyage saboda abin da kuka faɗa watan shakkun ƙasa ma ta daddare wata khirrul jibali hadda duwatsu su rugurguzo gaba daya ba don kuma saboda wannan kalma da kuma faɗa cewa Allah ya rike da an da aulin rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani babu wani da ke sammai da kasai wanda daga ciki akwai waɗanda kuke cewa 'ya'yan Allah ne ɗin. face sai ya zo gaban Allah ranar lahira abdan yana bawa ashe kenan tunda zai zo gaban Allah yana bawa maganar ka ce ma wato shi ma abun bauta ne wato bai taso ba kenan shi zan ya ce a taquluna ala allahi ma la ta'lamun na'am qul إلينا مرجعهم ثم نذيقهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا قل Allah madaukakin sarki yace da annabi ka fada musu ka fada ma waɗannan kafirai cewa innal ladina yaftaruna 'ala allahi lallai waɗanda suke ƙagar ƙarya su danganta ma Allah la yi fuli'una ba za su taɓa rabauta ba a gurin Allah mata'un fi duniya mana al'amarinsu ɗan jin daɗi ne kaɗan a wannan duniya sun ilaina marji'uhum sa'an nan kuma izuwa gare mu ne za a mayar da su makomarsu idan ajalinsu ya ƙare thumma nuziquhumul azaba shadida sannan kuma mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani shine mu kona su a wutar jahannama bima kanu yakfuruna saboda sababin kafircin da suka yi wannan ayoyi suna tabbatar mana da cewa ƙirƙirar ƙarya a danganta ma Allah halaka ce sa'annan suna tabbatar da cewa mai yin wannan zai iya jin daɗi daidai ƙwargwadon lokacin da Allah ya ɗaiban mata shi za ce mata'u fi duniya mata'ul kabarun ne li mubtada'in Takadiruhu taqdiruhu shine me amruhum al'amarinsu mata'un ɗan jin daɗi ne kalilun ɗan kaɗan ko mata'un fi duniya ɗan jin daɗi ne kaɗan a duniya sa'an nan gare mu za a mayar da su baki daya sannan kuma mu ɗanɗana musu azabar mai tsanani saboda abinda sun kasance suna yi na kafirci na hada Allah da wani gurin bauta na wasu alayhim na ba nuhin idu kwanan mawuyin ya kawo ya kawo ne yana استقامي وتمكيني الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا ثم bayan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hujjoji da suke tabbatar da kadai takasta da cancantarsa ga bauta shi kadai sai Allah ya bamu labarin abin da ya gudana ga farkon manzanni da Allah ya turo a ban ƙasa shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam da mutanensa Dan ya zama izina yana ɗaya daga cikin dama manufofin kissa a ƙur'ani shine don ta zama ibra izina ga su waɗanda ake ba su labari Allah ya ce watulu alaihi ka karanta musu ya kai annabi muhammadu sallallahu sallama karanta ma waɗannan kafirai na ba a nuhin labarin annabi nuhu iz qala liqaumihi lokacin da annabi nuhu yake faɗa ma mutanensa lokacin da yake musu wa'azi ya ce ya kauni ya ku mutane na in kana kabura alaikum makami idan tsawon lokacin da na ɗauka a gurinku ya girmama a wurinku mana idan matsayina da tsawon lokacin da na ɗauka a cikin ku ina wa'azi kuna ganin kabura alaikum ya muku girma ya ƙuntata muku ya dame ku in kana kabura alaikum makami wa tazkiri da kuma wa'azin da nake muku bi ayatin lahi da ayoyin Allah idan kuna ganin wannan matsawa ce gare ku ta yi muku girma ta muku nauyi ma'ana ba za ku iya jurewa ba jawabi ma'azufi ma'ana ku yi abin da kan ga dama shi ta ga jawabin sai ce fa'alan la'i tawakkalu ni fa ga Allah kaɗai na dogara ba ga wani ba u amrakum ku tattara al'amuranku guri guda gaba ɗaya mana ku haɗu gaba ɗaya ku yi haɗin baki ku yi ittifaki kan wani abu shi ne fa'ajmi'u maraku wa shuraka kun da sauran duk abokan ku wanda kuke zaton za su ƙara muku ƙarfi za su iya taimakonku wurinku ga bayana duk ku ku haɗu da su ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة sa'annan al'amarin da za ku shiryo min kada ya zamo a ɓoye ku fito da shi ƙarara ku tunkare ni da ku da dukkanin masu taimaka muku sun makudu ilayya sa'annan ku hukunta ni ma'ana ku taho kan abin da kuka nufa nan ku zartar wala tun na kada ku tsa'irta min daidai da sakar daya wanda mai yake nunawa duk wanda ya dogara ga Allah baya shayin komai kaji dai abin da ya gaya musu Ya ce, idan makami wa Tafkiri bi ayatillah tsawon lokacin da na ɗauka cikinku, da wa'azin da nake muku in ya zama kabura alaikum ya zama matsawa ce gare ku to ku sani ba da kowa na dogara ba sai da Allah saboda haka ku tattaro al'amuranku da abokan tarayyarku ku kulla duk abin da za ku kulla a kaina sannan ku tunkaro ni karara ku tabbatar da wannan abin kada ku tsahirta mu ne wannan yake nuna mana yana nuna mana tsantsar tawakkali ga Allah subhanahu Ta'ala da annabin Allah Nuhu alaihi salatu wassalam wannan yana nuna duk mutumin da ke rike da hanyar ubangiji baya tsoron makircin mai makirci baya tsoron cutarwar mai cutarwa domin mai cutarwar bai isa ya cutar da shi ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara zai same shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa fa in tawallaitu idan kuka juya baya gabarin tunatar wanda nake muku gabarin ku da nake yi zuwa ga addinin Allah to ku sani fa ma sa'altukum min ajr dama ban taba tambayar ku wani lada ba ko wani kuɗi ba ko wani lada da za ku bani ba ballantana ku ce kun juya mun baya zan shiga damuwa dan abin da nake samu ba zan samu ba dama ba lada nake samu ba a wurin ba na ba wani abu kuke biya na ba kan wa'azin da nake muku ina kiran ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in ya illa Allah ba gurin kowa nake neman ladana ba sai wurin Allah subhanahu wa ta'ala kenan Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai nake neman mana arzikinsa ya azirta ni amma ba wurin wani nake nema ba wa umirtu an kuma umarce ni an akuna minal muslimina zamo cikin masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala mana Allah ya umarce ni in zamo wato cikin musulmi in zamo kuma musulmi wannan aya ta tabbatar mana da cewa annabin Allah Nuhu alaihi salam musulunci ne dukkanin annabawan Allah musulunci suka yi shi sa Allah ya ce inna dina inda Allahil Islam addini a gurin Allah shine musulunci Allah yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin to wannan zai zama cikin tababbu wato a lahira musulunci shine addinin annabawan Allah baki daya muga annabi Ibrahim ne Allah yake da shi iz qala lahu rabbuhu aslim yace me Kala aslamtu li rabbil alami na mika wuya ga ubangijin kai annabi yaqub haka Allah ya ce am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت kala قال لبنيه ما تعبدون من بعدي lokacin da zai mutu wasiyarsa ta ƙarshe annabi yaqub ga 'ya'yansa yace yana mutu me za ku motatawa me za ku ciyayi qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wa nahnu lahu muslimun kaga wa nahnu lahu muslimuna mu masu miƙa wuya ne mana ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi Musa ma aka yi ce da mutanensa ya qaumi ya ku mutanena. in kuntum amantum billah in har kun ba da gaskiya da Allah in dai kun ba da gaskiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah shine abin bauta sai ce to fa alaihi tawakkalu to ku dogara ga Allah in kuntum muslimina in har ku ne masu ni wuya ne ga Allah musulmai ne kai za mu ga attabul qais ta miƙa wuya tare da wa annabi suleiman ta ce mai rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a suleimana lillahi rabbil alamin ya ubangiji na zalunci kaina na miƙa wuya na musulunta tare da annabi suleiman gawa ga Allah ubangijin ta ni kai baki daya wannan ya nuna addinin annaba addini ɗaya ne shi ne musulunci inna dina عند الله الإسلام نعم وكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجعلوا buhu mutanen annabu luhu suka karyata shi duk da wannan wa'azi da yi Allah yake fa sai muka tseratar da shi wa Mammaahu da waɗanda ke tare da shi tulfulki a cikin jirgin ruwa Allah ya yi bayanin ya ya alaka su ya yi sassaka jirgin ruwan za mu karanta nan gaba cikin suratu hud sha Allah waja'alnahum khala'ifa Allah ce muka mayar da su suka zamo wato mamaya a bankasa kenan waɗanda suke wannan jirgin ruwan su ne muka mai da su mamaya a bankasa suka maye gurbin waɗancan waɗanda aka halaka wa Ladina alladhina kazzabu bi ayatina muka nitsar da waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu fanzur Allah yake ka duba ka ga kaifa kana aqibatul munzarina yaya ƙarshen waɗanda ake gargada ya kasance mana ƙarshen su bai kyau ba saboda Allah madaukakin sarki ya halaka su thumma ba'athna min ba'di rusulan Allah yake sa'an nan muka aiko manzanni bayan tafiyar annabi Nuhu kamar annabi ibrahim annabi hud annabi salih annabi shu'aib da sauran annaba annabi musa da sauran annabawa da suka biyo bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam ila qaumihim zuwa ga mutanansu faja'uhum bil bayyinat waɗannan manzanni suka zoma jama'arsu da hujjoji fama kanu liyu'minu waɗannan mutane ba su kasance masu imani ba bima kaddabu bihi min qablu da abinda suka karyata tintini mana ba su imani ba ƙarshe su ma Allah ya alaka su Allah yake kazalika ai haka nan ne kamar yadda ma'ana muka liƙe zukatan waɗannan mutane ƙarshe ba su yi imani da Allah subhanahu wata'ala ba to haka nan ne kuma na tuba'u ala qulubil mu'tadin muke liƙe zukatan masu ƙetare dokokin ubangiji wurin yin ta'addanci su ne kafirai Allah ya kiyashe mu na'am بعثنا من بعدهم موسى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحر ثم بأسنا من بعدهم sa'annan muka aiko bayan tafiyar waɗancan manzanni muka aiko annabinmu wa harunu da dan uwansa annabi haruna ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da manya-manyan mutanen fadin fir'auna malamai suka ce abin da ya sanya ake cewa almala'u manya-manyan 'yan fada sune mawadata da sauran masu alfarma a ƙasa suka ce saboda su ne jagorori amma na ƙasa can talakawa waɗannan masu biyu ina fata an gani dama an ka zuro alwujaha shugabanni masu mulki masu kudi ragowar kuma dmb ko ba ka bani ko sun yadda ko ba su yadda ba sai zartan musu ba ka bani haka ne ko ba ka bani yanzu a kasar nan da yadda ma ake aiki Komai yadda kuma mai yadda ba abinda suka tsara ba shi za ba haka ne kuma haka bane suka ce to dalili kenan da aka ce mala'i almala'u saboda su ne jagororin sauran gama gari ba ta tasa ake ba ina fata an gani Allah ya tawar bi ayatina muka aiko waɗannan bayan Allah da ayoyinmu zuwa ga fir'auna da jama'arsa fastakbaru amma suka yi girman kai wa kanu kauman mujrimina suka kasance mutane ne waɗanda suke masu ƙetare iyaka ta hanyar aikata laifi na saɓon ubangiji da yin kafirci ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce falon ma ja'ahum a humbil haƙi ma ja'ahum a humul min indina yayin da gaskiya Tazo musu daga gurinmu ƙalu sai suka ce inna haza na sihirin mube suka ce lallai wannan gaskiyar da ka zo da ita sihiri ne wanda yake mabayyani ma'ana kenan sihiri ne wanda yake mabayyani ƙarara menene wannan gaskiyar ita ce waccan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake a ayar da ta gabata ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Musa da ɗan uwansa zuwa ga fir'aun sune ne waɗancan ayoyi guda tara da Allah maɗaukakin sarki yake cewa mun aika ma fir'auna wato ayoyi har wajen guda tara waɗannan kuma ayoyi guda tara ɗinnan su ne sandarsa sandar annabi musa wadda yin ajiye ta zama cijiya wannan hannunsa da in ya zira shi ya ciro ya zama yana aski sai a tufana wannan ruwa da ya mamaye ko'ina lokacin da suka ƙi imani sai aljarat fari suka cinye abinda suke mallaka sai alƙumman kwarkwata ko ƙwari da aka zuba a kawunansu sai addama jini ya zama da duk ko ruwa suka ɗebo a rijiya suna zuba a kwano sai ya zama jini wasinun sai kuma fari da Allah ya yarrabe su da shi walgada kazna ala fir'auna bisinina fari da Allah ya yarrabe su da shi sa'annan kuma sai naqsu samarati tawayar 'ya'yan itatuwa wa naqsin min samarat waɗannan su ne ayoyi guda tara da Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabi Musa da su zuwa ga Fir'auna waɗannan ayoyin saɓanin ayoyin da Allah ya ba mu annabi Musa ne ga bani Isra'il wannan Fir'auna da mutanensa Allah ya aika annabi Musa da waɗannan ayoyin amma su kansu bani isra'il da suka kangare ma annabi musa ai akwai ayoyin da allah ya aiko musu na farko daga ciki akwai mai falƙil bahar allah ya tsaga kogi an ƙetare da su suna gani an halaka fir'auna kaga wannan aya da ta shafe su an saukan musu da almannu wasalwa wanda mun karanta a baya an yi musu ne girgizagizai sun musu inuwa wa zallan na alaikumul gamama sa'an nan an ceto musu da ruwa daga jikin dutse fanfajarat min husnata asharata aina kaga wannan shi mami aya ce haka nan an cicciko dutse a kansu don su karba taura wa izna taqanal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un da ba su imani ba daga baya bayan an ajiye suka nuna sun karba ana ajiye dutsen suka ki imani na gaba Allah maɗaukacin sarki ya shafe wasu daga ciki aka mai da su birrika saboda me wannan su da suke rana asabar sa'an nan kuma sai Allah ya jarrabe su da asabar ɗin su kifayen su fito da yawa ran da ba asabar ɗin ba sai su nemi kifin da wahala suke samu sannan kuma ga tsawa da girgiza da Allah maɗaukun saki ya jarrabe su da ita haka nan an raya wannan macaccen da ɗan baffan sai kashe shi Ɗan baffansa kenan ɗansa kenan ya kashe shi ɗan ɗan uwansa kenan aka umarce su su ɗauki wani ɓangare na saniya su buji mamacin zai fito ya zai tashi bayanin wanda ya kashe shi kaga waɗannan su kuma ayoyi ne da aka aiko annabi musa da waɗannan ayoyi don su zama hujja ga bani isra'il waɗancan kuma su zama hujja gawa ga fir'auna da mutanensa ina fata gani shi sanya Allah yake cewa falamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga gurinmu sune waɗancan ayoyin guda tara na farko da muka karanta Falu sai suka ce inna hada lalle wannan aya la si'irun mubin si'iri ne mabayyani waɗannan ayoyi suke ɗauke da su qala musa annabi musa yace da su a taquluna lil haqqi lamma ja'akum yanzu gaskiyar da ta zo muku ne kuke ce masihiri a hada kuke cewa wannan sihiri ne tsafi ne bayan kun san wala yuflihu sa'iruna matsafa ba yadda za a yi tarabauta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala lokaci ya yi ko don Allah ya kai mu goma ji jawabin da ma'ana suka bayar wallahu alam sunna ne yayin kowace sallah ne yayin ka daga hannu saboda ka in baka yi komai amma yin shi ne ya fi saboda koyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi assalamu alaikum da fatan malam ya shi ne da rashin ciki zuwa lokaci aka fara wani lokacin kuma yana zuwa kaɗan to ai wannan jinin ba jinin al'ada ba ne a dalilin allura ne saboda haka ta ji ta nemi magani ta ci gaba da azuminta musamman idan ta san al'adarta a baya kwana nawa take yi saboda kan kwana hudu ke a wata wannan kwanakin ne suka zo sai ta dakata amma jinin da ya bibi irin wannan ba za ta yi aiki da shi ba za ta ci gaba da tsallar ta je ta nemi magani kawai wallahu alam bayan ya matsayin wanda ya je masallaci ya yi sallaci ya koma jere ba tare da ya shiga masallaci da kuma cikin masallaci ne kawa to ina fahimta in sallar jam'i ne so ake a shiga cikin masallaci manzana na cewa ta kaddamu fa atammu bi wa li yatamma bikum min ba'dakum wa la yazalu rajulu yata'akharu an safi al-muqaddami hatta yu'akhirahu Allah mutum ba zai gushe ba yana komawa baya sai Allah ya mai da shi baya a ranar lahira saboda haka a nan idan ya yi sallah a can baya shi kadai ya zama mun farijin kalfar tafi saboda haka baya da sallah wannan shi ne mafi ingancin maganin malamai wanda ya tsaya shi kadai a sau ya yi sallah bai shiga cikin sahu tare da mutane baya da sallah ba zala ya ji fito ya ga wani ya ce sake sallah ya ce la salatul munfarijin kalfar tafi amma idan shi kadai zai yi sallah to mai kyauta ba sallarsa ta yi da kamata yayin shiga cikin masallaci ya sallar wannan shi ne ya fi amma sallarsa ta yi wallahu alamu Allah da uku musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya magabatanmu Allah ya ji kansu da rahama yan yau mun yi wata gagarumar asara ta rashin wasu zaratan bayan Allah sun fita zuwa da awa wa'azi na musuluntar da maguzawa a yau da safi da azumi a bakinsu kuma gaba ɗaya Allah ya karɓi rayuwarsu suka yi haɗari in ban da wasu tsiraru daga ciki akwai guda wani daga ciki a dr rabi'u wanda malami ne a jami'ar northwest a nan shi yana nan amma da ya kari a taya shi da addu'a Allah ya ba shi lafiya amma saura akwai malam alkasim da ke nan dakata mutum ne jajirtacce a rama mai ƙoƙari wurin wa'azi akwai malam haka limami ne a nan garin rummawa da wasu daga cikin mutum biyu akwai malam mustapha musa organizer sakatare na yan agaji na jihar kano na jama'atu izalatu zuwa kamata sunna duka gaba ɗayan su allah karɓar rayuwarsu ɗazan nan muka dawo daga jana'izarsu a saboda haka sanya su cikin addu'a Allah ka ji kansu da rahma Allah ya haska kaburburan su Allah ya sanya wannan ta zama sanadiyar shahada gare su Allah ya sanya za su sha ruwa cikin aljanna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ala وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يتبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم